gwamnan jihar sokoto dr aliyu magatakardawa mako ya ce zaben da aka yi na fidda ɗan takarar jam'iyyar apc a birnin lagos an yi adalci a ciki dr aliyu magatakardawa mako ya furta haka ne a tattaunawar mu da shi a birnin lagos bisa ga tuban gaskiya an yi adalci yan karo yan abin da aka yi don an yi ba ko takara dama shi do shi faɗi abin da shi ba da kai ne shi waye bai taɓa mai kyau ne kuma mai kyau ne ya a matsalar ƙasar najeriya kuma mai zai idan ya samu shugabanci mukuwan su yayi to bayan su su ne a jama'a aka ba jama'a dama su je su zabi wani su ta ra'ayin da abin da ya faɗa ya dace da ra'ayin su kuma da bukatun na ƙasa shi shine aka samu sakamako wanda ya fito ta wannan shugabancin eh, Muhammadu Buhari ya zama ya samu samu nasara kuma duk wanda ya san gaskiya san cewa wannan zaben da aka yi to kusan akwai taimaka Allah ciki domin dukkan su kuwan su yana shugabanci na jami'an bashi amma dai irin matsayin yadda shi jiran Buhari ke kuma aka san shi mutane sun yi kwanakwanci sun samu samu kwanci cewa zai iya kawo canjin da ake bukata cikin da Allah amma ko shi sai ya taho da gaskiya sai ya samu jama'a domin mulkin da ya canza da soja ne muka zai yanzu na siyasa ne don akwai bambanci tsakanin mulkin soja da mulkin siyasa mu da muka zabe shi dole mu ba shi goyon bayan masu shi nasara shi kwanan kai ne ba zai kawo nasara ba zai kace nasara shi da ba sai ya samu goyon bayan jama'a wanda ke bukatar a samu kasa ta gari ta yadda ke tattalin arziki yake karfafa ake samun jama'a aiki yi akan ta kira da darajar masana'antu Najeriya akan inganta ilimi a birni da ƙauye akan kyauta da sana'a noma akan kauce ma dogaro akan haka kuɗin mai kuɗin a matsayin hanyar samun kuɗin shiga wanda muke kai sai yanzu kusan shi na gadda kai mu ga matsala in ba Allah ba wani jiran Allah shiga ba mudda aka shiga da yadda ake yanzu kullum an tsaya kurun ba a kuma sai tunani wai kuɗin mai kuɗin mai so to kuɗin manga yanzu yana yi ƙasa yana yi ƙasa yana yi ƙasa wannan abin da ake samu a kuma manya kuma kuma shugabanni kuma na sacewa to kaga kusan muna cikin wani hali mawuyaci wanda ke idan ba cikin addu'o'in jama'a bayan Allah da maka ake ta fama da yi ba da ai tutu da ƙasar ta ta ke wani wani hali na lahala wala kwata kuna ganin cewa janar Muhammadu Buhari yana ikarawa da shugaba Jonathan? Ai ba Janar Buhari ba sandon Jonathan ai ya kare kashe da kai ne. ya kasa kuma kasa warwas. Kowa ya san ba iyawa da kasa ce nan da ake da mutunci na shugabanci. Da tuntuni ya zo ya aje ya aje mulkin Najeriya ya kuma roƙi yan Najeriya don ya kasa kuma ba zai kuma ba iya kuma ba zai iya ba. Idan muka koma baya can wajen zaben da aka yi wa shi tsohon shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari. Kuna ganin cewa zai iya tafiya da kowa da kowa musamman waɗanda ya yi takara tare da su. Kafin a yi wannan matsaya mun zama da shi zama kusan ɗaya biyu uku. mun ba shi labarin abin da jama'a ke da tsoro game da shi ba labarin abin da jama'a ke shawa game da shi kuma ya fahimta kuma ya aminta da cewa wasu abubuwan da ke bukata gyara na gyara za a gyara a Allah su za a tiya mai kyau da ke za a tiya da kowa da kowa don a ci nasara don ƙasa kewa ba mu kan ba kan mu kewa ba mu shi kan ba kan shi kewa ba ƙasa kewa ba kan shi ba a ƙarshe wani kira za ka yi wa kamar 'yan takarar nan da ba su sami nasara ba a wannan zaɓen share fage to 'yan takara kira na gari shine malam shine ayatun ma kuwansu ya yi kaule cewa wannan zaɓe za a yi jiya na hidda gwani wanda ta karewa duk wanda kowansu ya alƙawari da cewa duk wanda sa duk wanda kuma ko ya kasance to zai bi wanda Allah ya ba su yake tare don cimma nasarar ƙasa. Hassan Najeriya tana cikin wani hali mawuyaci wanda yake mutum wai tunanin shi a yin bukatar kai ne ta sashi tishi wani abu to sai me sai me masiba ko sai sai mutane me an san cewa dole ne a zo hada kai a cece wani ƙasa ta mu su kowansu ya san da haka ba ga haka ya shigo ta wajen ya shigo ta karan nan ya wani bai dukkan suna iyawa amma dai wannan ana ganin zai fi iyawa shi ne gaskiyar magana. Da a ce ku ba shi shawara wace irin shawara za ku ba Jonathan a game da yadda yake shugabancin kasar nan abin da ba shawara shine ya aje yana jira gafara cewa yayi kure ko ba zai iya ba ya saba sabon zai iya shi gwamnan jihar Sokoto kenan Dr. Aliyu Magatakardawa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Lagos a Najeriya